kano don gabatar da muhabara a kan maudu'in mu mai taken sha biyu da sha biyu to kowa na san ya zaɓo ya ji sha biyu da sha biyu alhamdulillah da malam ya zo da bibi ga biyu muna fata a da kyau saurara na biya ba ta da ɗaukar lokaci kwarai ba bari in gaiki malam awal ibrahim don ya kuɗe mana da abuwa insha Allah malam

لولا يتمه عليك ولا يعيش من عليك تبارك وتعالى وعليك لا شر من اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين خرجوا من النار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في هذا المسجد اللهم بارك لنا في هذا المسجد اللهم بارك لنا في هذا المسجد ربنا لا تجعل حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا ذنوبنا واحسن علينا وهكذا نسألك الرحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. abu rujiya abu da gaba zai kira umar ibrahim kuma ya buɗe أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه وقال shi a musamman da watan azumi tafsiri da asuba yayi da larab yayi da turanci yayi da hausa wato ba wani boyayyen malami bane kowa ya san shi kuma rabi da rabi yake rabi yana Kano rabi yana Zaria muna masa fatan alheri kuma Allah ya saka masa alheri malam bismillah kawai kai ce saboda lokaci ya tafi alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره واحتدى بهداه إلى يوم القرار والدين إنوا ما سوء جرمة مصمن ببما لمي الشيخ آه، ثاني يعقوب حفظه الله لكم الدكني إنوا أولا مجلسي <clears throat> kuma musamman limamin wannan masallaci da 'yan kwamitin gaba daya da dukkanin mu kwata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta biyu ga watan rajab dubu da kuma bakwai, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina inda na gani anan wato kuma goma ga watan ainihin kamar rukun yi kuskure ko don kun sa goma ga watan bakwai goma ga watan hudu sau ku gyara <clears throat> goma ga watan hudu 2016 farko dai muna neman afuwa saboda jinkiri wallahi mun taso da zimmar goma da rabi ta samu anan to umar ta sha'una illa insha Allah sai kasance ina kano muka taso abin nan kuma kun san hali da ake ciki na matsalar mai da sauran sun tsora kuma na uzuri wal uzuru inda kiramin nas maqbulu wa antum min kiramin nas yi farin ciki ganin cewa sunan wannan masallaci masallacin Umar dan Al-Khattab eh sunan masallacin kenan mai gaba da Umar je ka mutu masu gaba da sahabbai mutu bi ghaibikum ya kuka iya sahaban annabi muhammadu ne gwaraza ne da su Allah ya daga duniya da musulunci taba su taba musulunci ne kuma wanda ya taba su Allah kan taba shi a tabe ya zama tababbe wata rana sayyidina Umar dan al Allah ya kara masa yadda ko kuma in ce an yi dibet tsakanin wani malamin sunna da wani tababbe dan Shi'a sai dan shi an ce ai mu ba ma shiga masallacin annabi ta kofar Umar dan Al-Khattab dan kun san a masallacin annabi akwai kofa mai suna babu Umar sai shi dan shi an ce ai ba ma shiga masallaci ta wannan kofar sai ahlus sunna yace Allahu akbar rahimaka Allahu ya Umar shi na nuna tsoronka kana raye kuma kana mace amsa mai kyau yayi kama da maganan dama mai manzo Allah ce yace duk inda Umar yaje ne baya zuwa wurin na biyu wani ja'iri ya taɓa darajar na Aisha da bakar magana aka ce kai uwarka ce fa sai ina ba uwata ba ce da magana ta je kunninta sai ta ce sadaka ana ummun lil mu'minin walastu umman lil kafirin ai gaskiya Hai dama ni uwar mummune ce ai ba uwar kafirai ba ce amsoshi takaitattu masu nuna maka hanya in kunta ta aqilu amma mazu'i na kamar da ɗan uwa ya gabatar shine sha biyu da sha biyu wato duk wanda Allah ya azurta shi da abubuwa guda goma sha biyu to kuma Allah zai masa kyauta da tukwicin abubuwa guda goma sha biyu za mu ji su da yardan Allah <clears throat> da yake lokaci ya riga ya tafi barin fara da abu na farko amma zan fara da hadisi ne in yaso nusus na ƙor'ani su biyo saboda shi hadisi shi ke fassara ƙor'ani har babban malami al'imamul auza'i akwai asar tabbatacce daga gare shi ta hanyar makhul shami شيوا القرآن أحوج إلى السنه من السنه إلى القرآن أهر كل قرآن يافبك توا زواج السنه في يد الصنة زواج سي سإمام الشافعي لأنه لأن السنه تقضي على القرآن فبدأ الصنة إتسأل سي احمد بن حمل كيتشوا أنا لا أتجافر أنا أقول, أنا أقول قاضية ni yana min nauyi in ce sunna ita ce alkali sai dai zan ce li annaha tufassiru alquran ai duk magana ɗaya ce amma shi yana gani ya masa da ce alqadiya to saboda haka ne hadisin nan da ke cewa annabi ya aiki mu'az sallallahu zuwa ainihin yaman yace da me zaka yi hukunci da littafin Allah mhm sai me da sunna sai me ajtahidu rayi wala alu hadisin bai inganta ba la yasih da ashaukani da albani da manyan malamai su tabbatar rashin ingancin hadisi dalili suka ce domin kana ba sunna martaba kasa kenan bai ma tabbata ba dai domin ai ita sunna ita ke fassara qur'ani Malam karanto mana aya mai lamba 44 sura mai lamba 16 وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون آية مي جرما تمت في سورة النحل سورة مي لمبا شاشدة آية مي لمبا أربعين دهو ديدي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس mun saukan maka da azikir ƙor'ani don ka yi mutane bayani hal bayyana ya bayyana na fi shak ya bayyana ka yi bayanin abin da aka saukar musu kenan babu abin da manzon Allah ya bari duk wanda ya zo maka da wani abu sabo to ka ɗauki sunna ka kwarara tocila ɗin sunna akan wannan abu in ya dace da sunna ka ɗauki in ya kauce ka ajiye mai shi kayansa kawai shi yasa a wannan munasaba masu gaya mutane ai watan rajab ne akwai wani azumi babu hadisi daya dai inganta kan azumin rajab hadishi akwai amma ba hadisi ba hadishi ku ji da kyau akwai hadisin kanzon kurege akwai saboda babu wani hadisi da ya tabbata kan siyami yawm rajab a ce azumin tsofaffi ah, to me yasa ba a da layya ta tsofaffi to ina nafilar tsofaffi ina umrar tsofaffi to ko daban yaro daban هذا كلام باطل من da haka zan fara da حديثي ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Muawiya Imam al-Bukhari sai da kulla babi kitabul al-Ilm cewa man yuridillahu bihi khairan ku karisa faqihu fi din duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ba shi to kenan ashe abu na farko man ruziqa iradat alkhairi min Allah rabbil alamin lam yuhram at-tafaqquh fi din duk wanda Allah ya masa arzikin Allah ya nufi shi da alkhairi Allah ka nufi mu da alkhairi to wannan mutumin wallahi ba za a hana masa fahimtar addini ba dan ga nasti man yuridillahu bi khairan ehin yufaqihu fi din yufaqihu jawaban litalab in ba ka masa zama yufaqihu amma ha akai masa dauri jawaban litalab majzu yufaqihu fi din ashe kenan in Allah ya sa ka zamanto kullun neman fiqhu neman ilimi neman a ka gode wa Allah don wannan fikihun ne zai fayyace maka ga hanya tsodar ta gaskiya ga hanyar ƙarya ga inda sunna take ga inda kwamacala da kwariɗi yake ga halal daban ga haram daban ba ka iya fahimtar wannan illa an fariƙi tafaqquhi fi Da haka wanda aka bashi biyu ba za a nan sha biyu ba abu na farko wanda duk aka azurta shi da irada ta ubangiji Allah ya nufi ka da alkhairi to wallahi ba zai haramta maka fiqh addini ba kuma ka fahimci addini makasudin zuwanka duniya shine capital da ya kamata ka rika wanda in ka rasa ka tafka hasara wadda babu hasara baya ga ita yan uwa musulmi manyan malamai sun yi rubuce-rubuce kan bayyana sunna ka ɗauki misali al'imamu abu muhammad al-hassan ibn ali al-barbahari wanda da mutuwar yau shekara takwas, ya wallafa littafi mai suna sharhu sunna ya koro bayani daki daki daki daki daki daki ya dara akan shi'a da sufanci da dukkanin tarkace na hayaniya ya ce kaga idan ba koma zuwa ga karantar manzon Allah ba za ku yi ma duniya zuwan kare karofi ba rini ba matsa za ku taɓe kuma haka abu yake ya samarin musulmi ku mai da hankali ku tashi ku karanta addini ba an halice mu don mu rayu mu ci mu sha bane kawai na'am za mu ci mu sha don mu samu kwari da ƙarfi na bautawa Allah amma ba cin bane makasudin rayuwa in ba ka ba kafirai suna ce tamatta'un wa akulun kama kulun an wannan rumasu wallahu da haka abu na farko cikin sha biyu kenan saura shi a ɗasin da mun ji na farko duk wanda Allah ya ba shi Allah ya nufe shi da alkhairi to Allah ba zai haramta masa ba a tafakkuha fiddi kuma ina so ina an ambace su zan tambaye ku tsari na kina karantarwa ana ulki wa as'al ulki wa unaqish dan ba daidai bane a zo a yi karatu a yi wa'azi ba abin da karki me karki ba karki ba haka khata khalal haka suke cewa alamar ɗalibi yana son ya rabauta za a ganshi da kayan taqyidul ilmi ilimi daure shi ake haka al-khatib ya faɗa idan karatu ba kai masa da baibayi ba ana ta yi kawai baka rikewa kawai dai ka zo ne na halarta me ka rike oho an ta hasar ya habibi dan ka suke cewa ma ba. Ƙarra wa ma hafiza menene farra kuma gaskiya ne <clears throat> wanda aka ba shi sha biyu ba za hana masa sha biyu ba abu na farko man ruziqa al-iradata al-ilahiyya lam yuhram at-tafaqquh fi saboda wancan hadisi hadisi ne kuma mutafaqun alai dai to sauran kuma duk ayoyin qur'ani ne kuma na yi dace ga arran magefe da haka abu na biyu man ruziqa as-sabra lam yuhram al-ajra was-sawab duk wanda aka ba shi haƙuri kan bin Allah haƙuri gabarin saɓon Allah haƙuri a kan bala'in Allah to Allah ba zai hana masa ba malan kawo mana aya daidai wato aya ta goma nake so ka bani sura mai lamba 39 a zumar innama yuwaffa sabirun إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما شاء الله في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير ما إنما كاريكتم ميتيتي إنما كاريكتم مينيني ميتيتي كاريكتم gane hausar ba ko don na zazzau ne ta ma ba zazzage ne innama ka rikici ma'ana a data ɗin mene ne innama madalla a data alhassar wal kasar don suka ce idan ma aka jogala ma inna ta kufuha an wazifata hattabi'iyya lugal arabiyya inna nasiba wa inna mu'akkida tasdibu lisin mutarafin khabar ba ita kadai bace amma idan ka jogala mata ma sai ta dauke ta daga wannan wazifar ta maida aikin kuma zuwa ga hasriya da qasriya to innama kadai hasriya da kuma karfafawa tabbas masu hakuri ana cika musu ladan su ne babu iyaka duk da hisab la ilaha illallah to kaga idan ka dauki magana farko at-tafaqquh fi din neman ilimin addini na bukatar hakuri malamai sun yi doguwar tafiya sun sha yunwa sun wahala kan neman ilimi mutum ɗaya sai bar misali yankin zazzau ya tafi barno kan hadisi kwaya ɗaya manyan malaman da zazzau ta samar da su irin su shek ina jin bambance ba malam zaka yi suna min shek uh, abdul ne ko wanda yi ma'ainin askari sharhi kuna iya tunawa akwai malami ba zazzagi da yi ma askari sharhi malam yahuza azzakzaki zakzakin asali fa kuma da hankali yawa banna maganar rubewa ne, ina maganar dahir kuji da kyau kada ce ya amince to ka san me nake nufi malam yahuza zakzaki yin sharri ai ilimi ne ya bayar da haka ne kasan nan ma ta shahara ana cewa zazzabin ilimi kalamun sahi to kaga wahala ya sha sai dai haƙuri. na sani a yankinmu a kano akwai malam muntaka asalinsa mutumin tasawa ne a ƙasar Nijar. a unguwarmu fage aka ce wannan malamin ya kashe takalmi faɗe faɗe ne faɗe irin ta hausa zuwa madaba a cikin birni ya fi a kirga ba mota ba jirgi ba waya mai jawo ka haƙuri da haka ɗayan suke cewa in kwana cikin dare ina binciken takardu da littattafai ya fi min daɗi fiye da ainihin gurnanin nishari a kan shimfiɗa ya ce alƙalamina ya dinga kai kawo a kan takarda yana taɗaɗar da tawadda karatu ya fi min lulluɓa da matata a gado irin na sunna ka ji magana sai ce ya ma za a yi ka zama ɗaya da ni na hana ido bacci ina binciken fikihu ka ce kana so ka riske ni وتبغى بعد ذلك لحاق ذاك يتشوى إذا نام حمكم في دج الليل فصاري وقم للتناجي والعلوم وشمري ومن ظن أن العلم يلفى بلا عنا فقد شابه المجنون في الأقل فاخبري وإن حمكم قران هومته ينا تبرتي تكندري توكي كتاشي للتناجي وشمري شمر كذا جدن wa man zanna anna ilma yulfa ay yujid kenan bila'ana, wanda ke tsammanin ilimi zai sami shi ba wahala faqad shabaha majnuna ya kama da mahaukaci fa khabari ka ji wannan labari din tarumu al-izza thumma tanamu wa man talaba al-ula sahira al-layali sun ce mallazimal wisada lam yakun min as-sada wannan lizinci wisada matashi na tabbaci baya cikin sada shugabanni na ilimi alaisa kazalik saboda ka yan uwa musulmi <clears throat> wanda aka bashi sha biyu ba hana masa sha biyu sai na fara da ainihin mai wato dace daga ubangiji to sai na hada da biyu wato haƙuri kun ji ayar innama na sabiruna ajrahum bighairi hisab aya mai lamba nawa goma sura mai lamba nawa 39 wace sura ce az to menene haƙuri haƙuri suka ce asabru hamlun nafsi alal makari hibtiga a marbatillah haƙuri ke duk ta'arifin malamai wato rai ka ɗora ranka kan abin da rai ba ta so amma da neman yardar Allah ana muku-mukun sanyi ka tashi ka je masallaci a rai ba ta so ai ito Allah yana so to yana iya dole in bi shi suka ce haƙuri kenan لأنك حملت نفسك على المكاره ابتغاء ايش؟ مرضات الله رب العالمين عرفتم؟ كتبت كدي كبار الصدقاء كان أصنك دي متن كان أصنك دي وإنه له بالخير لشديد لكنك أخرجت المال لتتصدق هذا الصبر وطمسك الصبر حسن الأدب عند البلاء حسن الأدب عند البلاء فإن دقتك إنها قولي هاقولي كم بين الله صلى الله cikin jama'a ba da zakka ka halarci majalisan karatu irin wannan an sa littafi a wannan masallaci mai albarka misali ya kamata ka yi haƙuri tun daga farkon littafi zuwa ƙarshe kar kai fashi na san a sheik muhammad sani yakub hafizahullah ya daɗe yana karanta da bukhari a nan ƙwarfai a masallaci misali ne ke baku shin nawa ne cikin ɗalibai suka yi haƙuri da wannan darasi tun daga farko har ƙarshe aka kammala da su wani lokaci za ka iske an fi zuwa ana taro a cika malam wani ya zo amma in littafi aka sa keke da keke wake haƙuri a ƙare abin zai zama kamar jambori taro kawai ake misali ya ake labudda min asabar magabata haƙuri suka yi ɗayansu ya ce wallahi na gasa kifi na sai kifi ɗanye zan gasa abu hatim cikin abin da nake tunawa baban ibn abi hatim malami suka ce man zakkahu abu hatimin sahani allahu kifi ya saya ya gasa don kafin a fara darasi sai ce kafin kifin ya gasu bada addartu yan aqidu fa akaltu samaka an, hatta la ni darsu na ci kifin ro ka ci kifi Ya yace saboda karkaratu karatu ya kubuce ni kaji mazan fama haƙuri kan neman ilimi alkhatibul baghdadi idan yana tafiya a kan titi misali a nan a gille su sai dinga cewa haddasana akhbarana sabal khair kayf halukum subhanallah yajma'u bayna at-tahiyya wal mudhakara ya hada abu biyu yace li anna awqati hayati ba sa wasa da lokacin su amma dan uwa matashi ba ta hakuri da karatu amma kana hakuri gaban talabijin awa uku kana haƙuri da intanet ka hau intanet awa uku awa hudu to go facebook instagram twitter whatsapp wacece wacece kuma iyalai ta ne ina ma da abin alkhairi take turawa wasu aikin banza suke turawa lokacin kana tafiya lokacin kana tafiya alwaqtu kasai in lam taqta'hu qalu qata'aka kamar lokaci kamar kibiya kamar takobi lokaci yake sauraka haƙuri din nan haƙuri kan bin Allah haƙuri na biyu gabarin sabon Allah mace ta wuce ka sarrafa idanunka ka kawo da idan giya dama ba harkar ka bace ne ɗakar ita fasadi la yana daga cikin haƙuri muna kira ga ainihin dillalai su yi haƙuri su daina ba da gidajen haya ga kafirai a tsakiyar gidajen musulmi saboda kwaɗayin tsiya yau ga shi nan zariya ta cika da waɗannan wasu musamman wajen birni ban ce cikin birni ba je ka falla da je ka hannun gillar su na ƙul ka ce ƙila saboda jami'a ne amma ku tsoraci allah na ka ga malam an ba arna gidajen haya tsakanin musulmi 'ya'yansu mata na bayyana tsiraici tsakanin mata. ka ga arne malin ya buɗe hamatansa ya sa ainihin tawul da ƙatotun tumbi ya ci doya ya ƙoshi na tsiya kuma su dinga buɗe coci-coci ɗinsu coci na sun gama zama lusare to astaghfirullah su dinga buɗe night club jiya suna tira tsakanin musulmi sai Allah ya tambaye masu nabu sai Allah ya tambaye masu nabu wa ya gaya maka dan ƙasa ɗaya ne kuma sai ka saki mutuncinka da al'adarka da musulmi ba ce yi kyamar kowa ba ba ce kuma ka tsalla mutuncin ka mu mun fi kowa yadda da cewa mu yan Najeriya dan me muna karɓar bakuncin kowa ya zo na cikin je ka na fi yankin ka gani je ka mana ka gani je ka mun zaka mun gani ne baka isa ba ka taƙi kai gida a wurin su ba Allah baka isa ba amma saboda tsabar rashin kunya har ɗaya ma zai bukaci ya yi takarar zama provost ISP Zaria in ya samu galala tun da sun san da gayan da muka zama haɗe ma yana da courage ya zama VC a APU hafi da suka taɓa yunkuri a bamu fili mu gina coci a cikin BUK a cikin Bazal a Kano saboda mun zama yadda muka zama ne a yanki yasa je ka zauna a yankin mun zauna mun san yanki shekaru kusan goma mai martaba sarkin Kano a doba yaro Allah ji kanshi ya taɓa ba da wani aiki ta hannuna wani sarkin ibo ne ana ce da shi eze sabiru a igiyar local government a anambra state ya zo kano da allah kai mana jagoranci muna so ga sarki saboda muna da renovation na masallacin na yi jagoranci mai mataba sarki allah ji kanshi ba da naira miliyan ɗaya ta hannun ɗaya daga cikin fadawan sabalin kano ya kawo min a inda nake a kano muka naɗa kwamiti muka tashi ta wannan gari don mu kai wannan mutumin gari a shayar cikin kistar bayan mun kai sai muka ce ku zo mu zaga mu ga yanayin gari sai muka je oka ba shi ne capital ɗin su ba malam sarkin hausawa ya ce da ni malam ka ga dai ni ubana ma a nan aka yake shi ba wani mutum ubana a nan aka yake shi yaren ibo ba za a layance min ba amma tare da haka sun hana ni taƙi ɗaya in gina bulowa ɗaya a matsayin nawa wajen ni ba ko ne har yanzu ne. a lokacin daga sunan ko'ina a zariya sun mamaye kowa zai ka tona misali ba ma kyamar kowa amma wani lokaci muna kuma kyamar kanmu saboda kwaɗayin kuɗi da jahilci da rashin haƙuri to ci gashi nan baje-baje su hana ku bacci a sauran su ya kamata mu san kanmu ina nufin yana daga cikin haƙuri kai yi haƙuri gabarin faɗa ma abin zai zama abin wayo ne ya sunan gaba kar dan an zo misali wani ya zo yana baka abin hannu ko abin da ke faruwa ne ka iske wani kasun gurmi dan bid'a mai kira zuwa ga banna dan yana raba mutane abinci shi kenan kuma sai su bi shi su lalace da an baka shinkafa kuma an zaki sahabbai to ka ci shinkafa ka ci kamaya kamaya wallahi matsala ce babba haƙuri ake yi wanda ba shi da haƙuri ba mutum ba ne يكي صبرت ومن يصبر يجد غط صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفن ناي هكول واني هكولي زي تدسا كما كون هكولي أحلى من جنى النحل يا في أينهم تندبينو ميزاكي دادي أباكي اللهم جعلنا من الصابرين من رزق الصبر لم يحرم الأجر بدليل الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير ما حساب kun ji abu na biyu kenan cikin abu nawa cikin abu nawa abu na farko da mai na fara eh da mai na fara hadisi ko hadisin waye dan nakan yi tambaya bukhari da muslim ko muttafaqun alaihi ne me ma'anar muttafaqun alaihi shine ta'arifin من الذي يعرف تعريفا علميا دقيقا حول مفهوم متفق عليه نعم لأخي الكريم فقط دون زيادة الله يحفظكم المتفق عليه فكت كل حديث اتفق على تخريجه البخاري ومسلم عن طريق صحابي واحد ديكا قارة والله bukhari da muslim sur amma ta hanyar sahabi guda ɗaya sai ka ƙara an tariƙi sahabi na wahid tayyib ayar da malam ya karanto mana da muka je ga abu na biyu aya ta nawa ce goma sura mai lamba nawa to haka nake son darasin ya tafi ina haka don in tabbatar da cewa bokitin karfe nake zuba ma ruwa ba kwando ba kuma nan zazzau ba kwanduna nan bokatai ne masu kwarin gaske na karatu suraka abu na biyu kenan man rizqa sabra lam yuhrami al ajr daga cikin ma'ana hakuri akwai hakuri kuma kan bala'i yanzu misali abin da ke faruwa na karancin mai ai bala'i ne to sai mu yi hakuri amma alamar mai hakuri shine me ya dinga faɗin inna lillahi wa inna ina aya take وبشر الصابرين نعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا raji'un Allah ta'ala ce kai bishara ga masu hakuri wannan ita ce aya mai 155 zuwa da shirin da bakwai a cikin sura ta biyu al wa bashir sabirin kai bishara ga masu hakuri sune suwa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الصلاة ورحمة وأولئك هم المهتدون duk wanda aka bashi أكباش wallahi ya gama da رأي والله حقوري كم بين Allah. haƙuri barin saɓon Allah haƙuri kuma kan bala'in Allah da haka ‘yan uwa mai haƙuri da juna mai haƙuri da juna tsakaninmu da maƙwabta, tsakaninmu da iyaye mai haƙuri musamman ga yara da ke da iyaye a raye malamai ku yi haƙuri da mummu almajiranku in mun kasa ku ɗora mu akan hanya in mun ga yara sun kauce kar a yi zagi kar a yi la'ana la'ana ba ta magani zagi wallahi baya magani bai taba magani iyaye ku daina ashar ga 'ya'yanku kai wallahi ɗan kaza ne ba za ka yi albarka ba in bai yi albarka ba ku za ku gani a cikin akushin abincin ku mai fa'idar to haƙuri wajen neman halal haƙuri a wannan shi komai barin gaya muku wata magana mai kama da almara idan ka haɗa man gyada da ruwa ka jijjika su kai musu dilution wanne ne ke tuwa sama an tabbata da haka in ka hada mai da ainihin ruwa mai ne sama to shi ne ran sai ruwa ya ce da man gyada man gyada nisa kake min haka kullum kana hawa kaina nisa wannan rashin ladabi ne ya kai man gyada ita domin ni ruwa sai da babar ka ta shanin tukun aka same ka gyaɗa kenan amma ka zo ka hau ne ainihin adab sai man gyaɗa ce ruwa ka yi haƙuri ni da ta uwar gyaɗa mun sha matsa da wahala da muka yi haƙuri da matsar sakamakon haƙurin ne na hukanka ka gaya almara ne wannan amma akwai sako ciki ɗalibi in bai haƙuri ba ba zai graduation ba misali ko shakka babu ko kai miji ka zo gida cikin yunwa bakar yunwa ba ƙara abinci sai ka yi haƙuri za ka ci abincin ɗanye ne ya ka iya ka yi haƙuri je ka sami ka yi sallah raka a biyu ka yi ta istighfari kila laifi kai Allah ya hukunta ka da jinkirin na abinci a takaice haƙuri muhimmin abu ne إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نوكو من رزق الشكر على النعمة لم يحرم الزيادة كاجفة دون أكا أذر تاشيد قودي ما الله كان نعمة فوالله الله بازيها نامتك أيضا كاومنا آير مالا ويتعظم ربكو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله تعالى نتشوى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم سورة قوم الشهود آية كبوكي in kun gode min wallahi zan ƙara mu la ilaha illallah ya baka ni'imar lafiya ni'imar imani ni'imar kasuwancin kana garawa a karatu ka tashi da ainihin first class to one da sauransu ka gode min Allah ma gode sai ƙara maka amfanin gona masha Allah ka sami bumper harvest misali girbi ya kyau gode wa Allah ba ka da wata iyawa ko dabara an yi karatu ka gane gane wannan ni'ima ce karka yi alfahari gode wa Allah sai ƙara maka a masallaci muka gina ba mu gode wa Allah kan ni'imar kudin da ya bamu da muka fitar da kudin muka yi ɗakin Allah gode wa Allah shi ne raya masallaci da zikiri da ambatan Allah zikirin Allah ta Allah ce wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum lazidannakum wa in kafartum inna azabi la shafatu ibrahim kenan aya ta 7 abu nawa kenan من رزق الشكر على النعمة لم يحرم الزيادة قوله الله بكرمك لكن إذا كنت في نعمة فرأها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريء النقم إذا كنت في نعمة خلاص فرأها إن كانت النعمة تكيكي وانت فرأها فإن المعاصي تزيل النعم wannan gaskiya ne wala khairar lilmar in kana asiya babu alkhairi ga mai sabon Allah kai wai ta gode ma ubangiji saboda fa ilaha sari'un niqam Allah mai saurin azaba ne sauraka abu na uku kenan man rizqa shukra lam yuhram min az-ziyada na hudu kuna jina na hudu man ruzqa du'a lam yuhram al-ijaba in dai Allah ya maka arzikin yawan addu'a kana roƙon Allah to ai kuma kaga Allah ba zai sa ka zama kana roƙonsa ba sannan ya hana ka Allah karimi shi yasa ya ce mai waƙala rabbukum waƙala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله يتمي كروكين ذن أمسامكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سورة غافر سورة ملمبة أربعين آية ستين ديدي كروكين ذن أمسامكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ما سجر من كي باسا بوتا من أي عبادة بيتي دعاء با شيسا يتبت حديثي الدعاء هو العبادة وانا حديثي يتبت أما الدعاء مخ العبادة لا يصح حديثي نبا حديثي بني أما وانا يا إنغانتا الدعاء هو العبادة صحيح الدعاء مخ العبادة لا يصح nan Allah ya kira ainihin ibada addu'a mai ibada Dan ya ce ana ibadati ashe in kana addu'a wallahi billahi tallahi ba ka bi na rantsuwa in ji ba haushi mai addu'a ba ya taɓe to abin mamaki shi ne kai da ka san Allah na amsa addu'a amma ka ɓata lokaci kana magana motoci Allah ka bani mota na bankin mota ba ka roƙi da best ma. تروكي الجنة يا أخي الكريم تروكي الله الفردوس الأعلى تروكي زما ترد النبي محمد في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر أما تروكي موتى تروكي أبو نعم جميل أشياء بذكر أنت أصول الفقه ما لم يصنع شوامي الدين مبني على المصالح أهين في جلبها والدرء للمصاصب فإن تضاحم عدد المصالح يقدم الأولى من المصالح وضده تراكم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الديني أنجنا شين أكم مصلحة برن تنبيكو براكو ككاوبا من زافيني كومي سنيني توسي أكا كامو ونرواكما أديتك مبطن سرينا دزافي روا رواني كو wanne zai fi amfani a wannan yanayin amma ruwa ne to shi ne da scale of preference care sai ka ɗauki mai wanda ya fi tartibul aulawiyya idan abu ya fi muhimmanci ka ɗauke shi ba na karin wancan sau abin abinda nake cewa tun da ka san addu'a kamar yankan wuka take karka wasa da ita ka roƙi Allah imani wanda babu da bayansa ka ci amfanin addu'a ka roƙi Allah ma'iyya tare da annabi Muhammad cikin aljanna ka roƙi Allah cikawa da imani ka roƙi Allah zama salin alin a kabarinka ka roƙi Allah kada ya ba Iblis dama ya kai maka hari lokacin mutuwa ai yana daga cikin addu'a wa an ni ash-shaytanu inda al-maut Allah ka hana Iblis kawo min hari lokacin mutuwa wannan shi muhimmanci an gane ko amma ka roƙi gida ka roƙi mota na wani abu ne mai kyau amma wani fi muhimmanci kamar da na ba ku misali idan ga al'ahammu ga almuhimmu suka ce fattakdimu lil aham kwarai da gaske idan ta al al'ahammu wal muhimmu fattakdimu lil idan mai muhimmanci da mafi muhimmanci suka haɗo sai ka ɗauki mafi mai wannan haifi ne ke ai aka ce ga kasuwanci da za ka yi a kasuwar su yanzu nan za ka samu miliyan ɗaya ga wani kasuwanci kuma za ka samu dubu ɗari ne kawai amma a yanzu ka ɗauki ɗaya cikinsu wani za ka ɗauka wani za ka ɗauka na miliyan ɗaya ba na dubu ɗari ba saboda shi ne al'aham to me laifin na dubu ɗari ɗin ta aina a bai kawai wannan yawa ba ta misali ashe kullum mafi muhimmanci ka ɗauke shi saboda haka wanda aka shi yawan addu'a man nurziqa addu'a lam yuhramil lam yuhramil ijaba shine abu nawa kenan cikin mawdu'i nawa 12 da 12 wanda aka ba shi abu 12 ba a hana masa 12 wanda aka ba shi yawan addu'a wallahi Allah zai ba shi ijaba biyu kenan ko nabiyar man ruziqa al-istighfara lam yuhram al-maghfirah duk wanda Allah ya ba shi yawan istighfari za ka yi zunubi ka yi istighfari yawan tuba to wallahi Allah ba zai hana maka gafara ba faƙultu safar bakun innahu فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا دي ورد سورة نوح سورة ميلمبا سبع إلا داية آية تقوم إتي تشوى سنكي كني مغافرا أبنجدي إنه كان غفارا yursil sama alaikum la ilaha illallah duk wanda aka ba shi astaghfirullah astaghfirullah to Allah ba zai haramta mata gafara ba Umar bin Al-Khattab yana cewa Allah ya kara masa yarda Allah ya aje muku amana guda biyu yace ɗayan Allah ya dauke ɗayan na nan tare da ku permanently amana ta farko rayuwar manzon Allah in yana cikinku Allah ba zai muku azaba ba tun da ya koma ga Allah abin da ya rage Allah ba zai muku azaba wa hum yastaghfirun tun cikin suratul anfal ba sai mun ji ayatu ba saboda yanayin lokaci <clears throat> ina fata an gane ko Ahmad ibn Hanbal Allah ya rahmshe shi wata ran Imam Ahmad ya fita yawo na da'awa yakan yi ko ya fita wa'azi sai yamma ta yi masa sai je wani masallaci a Baghdad yana son ya kwana sai shi da mai gadin masallaci da Allah bawan Allah ni ba mutumin garin nan ba ne zan je Baghdad ne amma kuma dare ya yi ko za ka ba ni dama in kwana a masallaci gobe na wuce sai ce sam bai san Ahmad bin Hanbal ba ne imamu duniya imamu duniya fi sunna wa ta'a wa din wal aqida wa tafsir wal qur'an wa kulle shi. Ahmad bin Hanbal ce malam ban yadda ba sai kai hakuri shi kaga ban yadda ba ni aiki na gadi da sun amur da hambal bane aka ce ya aka yi imam ahmad sai ya zauna dan ya huta lokacin shekaru ya fara hawa shi kawai sai mutum ya dinga jan imam ahmad ki zai tafi shi yana fajen hadisi ne ba kasa wai wallafa musnad musnad ba shi kaɗai ba ne amma wani ya fi shahara musnad ma ahmad hanbal ana cikin wannan zar sai ga wani mutumin garin ya ce ah kai wannan da ta kake masa haka shi ma bai san ahmad bin hanbal ba mutumin sana'arsa wato khabbaz ne wane ne khabbaz baker mai gasa biredi ya ce ba dai magana kwana ba ne zo mu je malanka kwana a gina na gobe ka wuce garin imam ahmad ya karɓo nan ya din ya je kwana a gidan mutumin sai ahmad bin hanbal ya ji mutumin cikin dare na astaghfirullah astaghfirullah to su malaman salaf in kana son ka burge su da'ar ka ga Allah ce kawai ba ruwansu da mai kasa a jikinka ko mai kake hawa ko ka ko gidanka wannan baka burge su binka da ubangiji shine ne kisa kan aka ce wa shigari ahmad yake ce da shi bawan Allah ji kana ta istighfari jiya me faru ne sai wallahi bawan Allah har izuwa yanzu bai san da wa yake magana ba yace ai ban taba tawassuli da istighfari ba face Allah ya amsa ni da kaji ina istighfari jiya ina ta tawassuli da istighfari ne Allah ya sa wata ran da Ahmad ibn Hanbal sai ana Ahmad ibn Hanbal billah billah anta Ahmad ibn Hanbal malan sai rungume shi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفارا kana da magani kana sa da istighfar ɗaya daga cikinsu ɗan matsodi yana cewa ni dai wallahi mutum ba zai istighfari kuma Allah masa azaba ba ita domin tun da ya faɗa wannan ayar magana Allah wa ma min Allah qila a wata aya hadisa so me wace istighfar in akwai lokacin da ma ya kamata aka istighfar wannan zamanin ne domin zamanin sabo gashin da kafa ta kan titi ka gama ce tsara da ka shiga campus ga sana a gidajen giya tana ɓoye mai a cuci al'umma ba gira ba da ni ko a jami'a gwamnati shi ga samsani ba ku tsoroci allah ya ku masu harkar mai in manufarku janyi magwamnatin buhari bari fito muku ɓalo-ɓalo cikin kun yi kuskure mu ba su ya samu kira amma muna magana in mun ga inda alkhairi yake Allah ya koro mana alama fita daga bala'i to mu yi haƙuri kan wannan kyautar da Allah ta'ala ya in ba haka ba sai kun ɗanɗana kuɗin ko mun dandana gaba ɗaya ba amma saboda mugun hali da sharri da makirci ai kun san abin da ke faruwa a wannan ƙasar mu ke ina son tambayi yanzu gana ɗin mai nawa ne a zare kawai dubu ɗaya da ɗari biyar galunun wahid galunun wahid galan ɗaya dubu ɗaya a da ɗari fasta nawa ce in ka je gidan mai nawa ne home price ɗari biyu da goma sha biyar to ina ma za a baka mai ɗin in ba a mai da hankali ba sai a sake ma rikita shi a matse shi ga tsada ga shi an kuma ha'ince ka ku yi su fari. Don a tara kuɗi ko wallahi Allah ba zai tara kuɗin ba na faɗa satin da ya wuce to shi kira shugaba ya ba da shawara ya eh, gaskiya ne Da jazakumullah khair shugaba ba mu shawara tun da sha biyu ne a raba biyu a ji shida yanzu wani lokaci a kuma sake samun lokaci a zo a ji wannan shida ɗin wadda malamai sukan ce man zalli ilma kullum Rahaba anhu kullum Koman man ilma juzafan in anhu wanda ya kwashi ilimi gaba da yiwu shikenan sauraka magana ce ta manya jagorori kuma na gamsu da wannan magana din a sake samun lokaci a jiragowar shida yanzu mu ambaci nawa mu ambaci nawa Allah ji khair kuma mun rike ko an kiyaye ko wallahi mu dinga ita ya fari ya kai mai ɓoye mai ya kai mai ɓoye ilimi ya ke mai yi wa miji tawaye ya mai raina malamai musamman masu karanta da sunar annabi muhammad ina za ka tafi ya mai ya ke rake haram ya kai wanda ke raina wanda ke ma'addini aiki yanzu misali idan kaga yan sintiri yan agaji waɗanda suke sintiri wajen aikin alkhairi don me za ka raina su ka goyi bayansu kai musu addu'a ta gari in kare wanda ake aiki na kirki to ba Allah ba zai kyale ka ba a ƙarƙashin wannan gaba barin gaya muku na faɗi wannan magana a nan alhuda-huda college ake cako satin da ya wuce lokacin bikin girma wani bawan Allah da ya jagoranci provost da ya jagoranci ainihin fce cikin magana ta na ambata ina iya tunawa wata rana wani mutum ya kai wa al'imamu abu hanifa ƙara kan cewa ya imam ina mawa ne aiki amma duka-duka abin da yake bani dirhami biyar ne amma baya isa ta dirhami biyar din ina da iyali da nauyi sai ce to yana baka biyar to je ka ce ya dinga baka hudu hudu rage ko ƙari kenan shi ke na ya tafi mutumin yana karɓar dirhami hudu ya sake dawowa ya ce wallahi ba a isa ta ce ka ce dinga baka uku uku kwana biyu sai mutumin ya je ce allahu akbar ya imam wallahi uku nan da ka ce ta wadace ni har ma ina samun na ajiya rara barakallahu fi ilmik ita da zo in gaya ma sirri wannan biyar da kake karɓa dama haram ne ba na ka ba baka cancanta a baka ne an maka overpayment shi yasa Allah ya janye albarka ɗin, da ka tsaya kan daidai naka sai Allah ya dawo da albarka ɗin, ka ji malaman farko ke yau hauma mu tara dukiya sai a tara dukiyar a yi ta sata a yi tsiya kaji a ce ɗan siyasa yana da ɗan shi da ke karatu a dubai a account din akwai naira biliyan biyu bilba la bilmin ba miliyon ba bilba ya akil karim miliyar da mulkin ya tafi sai su kowa talauci su lalace su mokaɗe su motse, su tambaɗe su ɗalɓalce su hargitse ‘yan uwa ku lura maganar quality da purity ake ba quantity ba quality and purity and not quantity in na ta magana da yawa ne kalli abin da ya gaya masa na shigo da wannan ne in muna yi mai wata istighfari abu na shida kuna bina wanda duk aka azurta shi da yawan tuba to wallahi Allah ba zai hana masa karba ba Allah zai karbe shi Allah ce wa huwal mhm. هو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون من أين محل شاء أنا يا كنائي رمى بارك الله فيك نظن تنبيكو من أين محل الشاهد شكرا أنا آير وانا سنة لقى عنه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سورة الشورى سورة ملما 42 آية ملما 25 ديدي cross check ina muhallin shahid a wurin domin abinda muka ce wanda aka bashi yawan tuba Allah ba zai haramta masa karɓa ba Allah zai ba shi acceptance ina muhallin cikin ayar na'am malam na'am ban ji ba a to baka fanci ma inda aka dosa ba kenan da ina malam ina mahallin shahid fil aya na malan wa yafna sayyiati amma ni cewa nayi man ruziqa tawbata lam yuhram al qabul min Allah ta'ala al qabul na'am haka aya take ayar na'am malan na'am وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما خلاص تفعله Allah shi ne wanda yake karɓar tuba ai karɓa ya ce bai ce yana raddi ba yana karɓa kuma yana afuwa game da kurakurai kuma ya san abin da kuke aikatawa da haka daga nan suka ce man rizqa taubata lam yuhram al duk wanda aka bashi yawan tuba ka ga? da tuba da istighfari ai tare suke tafiya ko mun ambaci istighfari mun ambaci tuba ɗan wa masu girma waɗannan durus ne waɗanda suka shafi kamar ka ce gwalagwalai ne na karatu waɗanda suke aje maka ɗigo kan ɗigo nukfa don nukfa to don kada abin yi mana yawa ko bisa shawarar shugaban zama fadilatu sheikh sai mu yi haƙuri mai aiki da wannan shawarar mun ambaci goma sha biyu ne guda biyar nasoshi na ƙur'ani al-ramadi ya karanta mana su barakallahu fi amma na farko hadisi ne na bawai kowa ya riga ya tabbata cewa ba abin da zai fassara ma qur'ani sai da hadisin annabi muhammad saboda shi aka bashi shi ake masa wahayi da haka abun da muka ji Allah ya sanya mana albarka ciki ya azurta mu da jin daidai da fahimtar daidai da faɗin daidai da kuma aiki da daidai ina roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wannan unguwa ta gelle su musamman ah, da Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki ko shaka babu ya zare muku ƙaya daga cikin tsoka to Allah ya ƙara muku wannan nema ɗin da duk inda musulmi suke waɗanda suka kauce cikin 'ya'yan musulmi ya Allah ya Allah ka sa su gane gaskiya wallahi duk musulmin kirki fatansa a gudu tare a tsira tare amma babu tsira abadan abadan cikin zagin waɗanda Allah ce na yadda da su tun wanda ya taɓa su da zagi ko da mununawa ya kama hanyar halaka da tsiruwar Allah a kan shi tun kafin ya bar duniya tun na fata Allah ya tsare mu daga wannan musibar wanda suka ɓace Allah ya sa a koma kan hanya ta gari ya sa mu ga gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ƙarya ko mu ganta ƙarya ce ba mu ikon guje mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, malam muna godiya Allah ya saka maka da alheri da wannan darasi mai muhimmanci wato ni na ba da shawara ko ni na tsaye da darasin nan saboda muhimmancin sa saboda ne a mana dalla-dalla na so a kai shida a raba biyu saboda yanayin darasin wato yanayin lakcin ba a tafi ne su haka ba da gudu a yan uwana malaman eh, ɗaliban ilimi suna ɗauka ga rikodin ga rubutawa ana tafi ne a hankali sai mu sake samun wani lokaci nan da mako ɗaya ko mako biyu malam zai cika samana farko ga lokacin sallah ya yi ga tambayoyi ga yanayin darasin ba tafiya ne su da gudu ba shi kuma ilimi yana neman haƙuri ne yana neman bi a hankali idan muka riƙe shidan nan da kyau muka aiki da su ko biyar nan da yawa muka aiki da su wallahi sun ishe mu darasi nan gaba kuma sai a zo a sake ɗora mu domin kowane nan ba ɗaya in kun yana kare shi da hujjojin qur'ani da hadisin mai sallallahu alaihi wasallam wato darasi ne mai muhimmanci mallan Allah saka maka da rai a sannan kuma na riga na gaya muku a farko mallan rabi da rabi ne rabi yana kano rabi yana zaria dan yana da ile da Allah ya hakuri Allah sallallahu yana da iyali a zaria wasu kwanaki yana yin su a nan zaria ne yana da darasi a masallacin juma'a na hanwa yana karantar da talbis iblis yau duk lahadi za mu iya roƙon malam ya zo ko lokacin dare ko lokacin rana ko bayan lasa duk lokacin da ya iya bamu za mu sake haɗuwa nan mu sake ɗaukan darasin nan kai idan lokaci ma ya ƙure ya mana uku muka ga ukun ya ishe mu to sai mu sake roƙon shi da Allah ka bar ukun nan sai nan gaba ka dawo ka kare mana ukun nan don mu ɗauka a hankali duk mu ji daɗin aiki ba ya mana su guda sha biyun mu tashi mu riƙe rabi wani ma ba zai iya riƙe rabin ba yanzu ko na tabbatar biyar ɗin nan yana nan a rubuce yana nan a wayoyin ku za ku yi tabi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya saka muku bayan karatun talbis iblis ranar lahadi a masallacin mu na hanwa duk lahadi wannan kuwa ina da malin an sani idan ba a sani ba a sani yau ma in ka bi shi zaka saurare shi in kana da tambayoyi ma za ka yi masa a can yau in ka je tsakanin magarba da isha yana nan yana karantarwa malam Allah ya saka maka da alheri bayan haka malam ya bude wata makaranta mai muhimmanci sai dai mutane biyu ne ko suka zo suka nemi a zuwa can a Kano ne za a fara karatu ne bayan sallan isha'i zuwa sallan subahi kuma so ɗaya ne a wata kaga ko masauki ba ka nema ma an ka tafi a masallacin za ka kwana a waye gari ya kala karatu ka shigo mota ka dawo ba ka nema amma ba a bar kowa da kowa ba sai ka sai fom ka je kano ka nemi fom ɗin ka cike ka kawo mu sa maka hannu na samu dai a nan dai ba mutanen gyalle su bane ina zamanin mutanen biyu shi ne na sa mutane biyu sek hannu na sa suna na na sa adres ina na sa lamba waya na na yadda su halarci na yadda su halarci wannan makaranta kuma an ga suna na da lamban waya na za a iya tuntuba na ni ne na aminta da su ba wasu mutanen banza bane kuma ba a samu wani matsala tare da su ba yan boko haram bane ba yan shi'a bane ba da sauransu amma haka kawai ka je ka zauna makarantar ba za a yarda ba in ba a san ka ba saboda haka ku yi kokari mutanen gyalle su ku je kano ku nemo wannan fam din a masallacinsa amma malama ya ce akwai hanwama ka gaba sai ka je kano ba a masallacin hawa da lokaci za a sami fam din to alhamdulillah za ka kara mana bayani ka aje mana lambar wayan kama malam saboda a tuntube ka tawa zai fi sauki saboda kamar na fatan mutanen gyallai su musamman matasa ɗaliban ilimi za a yi kokari a je a cika wannan majalisi na malam wanda za a kwana ne ana da littafin yan an sa ta sai an kammala ta daga bango zuwa bango muna fata a bishi kano samu ilimi muna fata mala Allah ya saka maka da alheri ya biya ka ku yi hakuri da yanke wannan darasi na yadda na gaya muku na ga lokacin sallah ta yi bayan lokacin sallah ban son darasin a yi shi a gurguje a yi a tashi muna so ne mu ɗauka mu je mu yi darasi mu kuma aiki da shi mu ma mu karantar ba mu so a ɗibe shi da yawa a yi hakuri an ho man sako cewa wai in yi hakuri a gama sha biyun nan ko da za a kai sallah karfe biyu ne mutane sun zo daga nesa to me zai sa daga nesan ba za ku sake dawowa ba daga nesan da kuka zo ku sake dawowa yanzu na malai ba mu labarin a salaf yadda suke tafiya na dubban mulamalai akan hadisi to kai da ka zo daga nan menene inda ka zo na ba baka kai mil ɗari ba me yasa ba za ka sake dawowa ba don ilimin sarkan ba ilimin na muhimmanci mala Allah ta masa rayuwa Ah, man salisu ya zo da tambayoyi na jama'a ba za mu ba da dama a ansa tambayoyin nan sannan mu ga mai a program ah, <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba sanar da ku ta hanyar da aka sanar da ku kuka yi wannan kuka zo. to assalamu alaikum wa rahmatullah wannan daidai kamar roƙon addu'a take a wajen malam cewa malam ya tsaya ta addu'a Allah ya yi mata abin da ke damunta ya shirar da zuriyanta ya kuma biya bukatunta na biyu kuma yana son malam ya yi nasiha game da al'ummanmu wace musamman ɗalibai to ban san ɗaliban da yake ne ɗaliban boko ko ɗaliban ilimi na addini suna sakin harshe kwarai da gaske wasu ma akan wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari to ya kamata ya ce a mana nasiha game da wannan sai na biyu kuma ta karshe shine sana'a ce misali haƙƙan kabari kawai ya zama shine sana'a mutum wannan sana'a ce wai tambayoyin kenan insha Allah assalamu alaikum to <clears throat> dangane da maganar dan uwa sakin baki kamar da ka faɗa akan gwamnati wato sai aka dace da malin yi bayani kan karatun da muka yi a Kano don duka duka wannan juma'ar muka yi bayan lisha ba mu tashi ba sai bayan asalatu salatu khairu minan nau kuma wannan ita ce halka ta biyu ta farko mun riga mun yi littafin al-qawaid na Nasir Sa'idi ko Sa'adi الحمد لله الآلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النئم الواسئة الغزيرة والحظ وقرشي daga farko zuwa farko muka kare shi a wancan wata ɗin wannan wata kuma <clears throat> mun so mu soke sharhu na al-imam al Allah da ikon saboda yawan littafin mun da yake rai ba mu soke ba sannan kuma da al-manzumatul rahabiyya ونسأل الله حالنا الإعانة a توخينا من الإبانة مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض حظ وكرشي to shi saboda karancin lokaci ba abin nan ba haka hikimar shigo mana da wannan a cikin sharhu suna na albarbahari cikin abin da ya ambata yake cewa in ka ga mutum yana zagin shugabanni to ya sauka daga hanyar ahlus sunna shikenan magana ta kare amsa shugaba addu'a ake masa ta kirki ba a la'antarsa ballantana ka yake shi wannan tsarin khawarijawa ne ba tsarin ba ne. Sau da haka masu sakin baki nan da sunan ɗaliban ilimi to sun sauka daga hanya ba kuma za a kira su ahlus sunna ba kasan akwai ahlus na akwai ahlus suna yan eh, sunawa kawai to kamar da hankali la takun sunsuniyan lakin kun sunniyan imma an takuna sunsuniyan wa imma an takuna sunniyan ikhtar li nafsika ya habibi <clears throat> addu'a ake ɗaya daga cikin magabata yana cewa wallahi da na san ina da addu'a in nayi Allah zai karɓe ta to da na yi ta ga shugaba adil wannan shugaba da Allah ta'ala ya kawo shi ba ba bane mutum ne ba kuma ɗalibin ilimi bane ito amma hatta makiya kafaran duniya sun gamsu da kamanta nagartarsa da adalcinsa in za ka yana china waɗanda suka samu damar mulki shekaru a aro mai suka tsina na mana in ban da tsaya ta kuba na tafi mina a watan february wanda ya san nan kan bosoro su suka ce don allah malam cikin wa'azinka ka shigo da magana akwai waɗanda har suka fara guna-guni suna fitar magana game da buhari wasu suna cewa to mu wallahi wani wani irin canji ne duk aljihunmu ya bushe aljihunka ya bushe kai da mata aljihu kake wai me yasa ne mun ya jama'a lokacin da jini ke tsiyaya an yi lokacin da karatu irin wannan baka yi saka shi ba malam saboda rashin tsaro misali ashe ba za mu hankalta ba ba mun ce masumi bane yana da kura-kura irin nashi amma ko kai ne min shari'a ta ne za a tsada masu magana kai kasan alamar canji gashi kuma karka ɗauka waɗanda Allah ya raba su da mulkin abin na musu daɗi ne za su yi ƙwaƙu duba da makirci irin nasu manufar shi ne kawai a cewa talakawa su yi bori to ajiyar majama ta riga ta gane ai ta gane akwai wanda ya gami wallahi ya je kiwo gidan mai ya duniya zagi buharin sai mutumin ya dalla masa mari mari mai tsadan gaske kuwa saboda me dan me zaka zagi wannan shugaban laifin me yayi me ya ci maka naka ba a ganin abin ake aka yake yau da mutanen nan sun san mutumin nan barawo ne da wallahi da kai labari ba ku bayyana satin da ya mana misali saraka don dan girman Allah mu yi maka mu'adalci idan baka yi masa addu'a Allah ya taimake shi ba yana gani bai kamata yi masa mummunan fata ba sai zaman to rashin hankali saboda haka da Allah wanda aka ce ɗaliban ilimin nan ne ina tabbatar muku sun sauka daga turba ilimi in ma malamai ne misali ya kamata a kiyaye mai tambaya ta biyu ko tsokaci ne ne yawa sana'a kabari shin na kabari sana'a ce ai ka san kowa baya san wannan sana'a in ma sana'a ce ba kowa ke so ba a turai akwai mutane da ake da su undertaker undertaker shine aikin sa tonan kabari to ko su a turai ba son su ake ba wani lokaci sukan samu wasu mutane ne ga sunan jigari-jigari na halarci tona kabari a wani birnin america bara ana kiran garin milwaukee a jihar wisconsin inda na je tafsiri bara to da na je <clears throat> za a ainihin sa gawon kabari daga new york ne tafiya zuwa garin tafiya kusan awa goma sha biyu kuma a mota na tafi ban hau jirgi ba bisa wani dalili to sai suka ce kai za ka ja mu sallar juma'a a wisconsin na ja sallar juma'a ta kace to kuma there is dead body for burial ka shiga cikin tawaga aje a sai ka ja sallah ban taba sallatar gawa a akwato ba sai lokacin a rayuwata gaba daya ga aka shigo da wani sunduki sun kume mai a shigawa ne ce ce to wallahu ala kulli shay'in qadir na tsaya na sallaci gawan aka bi ne muka ɗauki gawan zuwa rami abinda zai baka sha'awa da amerikawa da kafirai makabartan ga inda ake binne yahudawa ga na musulmi kuma duk makabarta ɗaya ce wurin luwai-luwai tile tile tile na ce kafiri ke bai san nan mutuwa ba ga fulawoyi a wurin na ce wani kabar nashi fulawa ce amma cikin jihannama ai eh, wallah da muka je sanya wato wannan mutumin a rami nan ne na ƙara tsorata an ce ya Allah kamar da Najeriya Allah kaka sa mutu ana wallahi malam mutane ne wani a kafarsa akwai hoton playboy hoton zomu haka za a ɗauki gawon a cikin crane crane a ɗaga hakan na sai a yi wurgi da gawon a cikin rami abinda na gani ke wa ma shahid na illa bima alimna wa ma kunna lughaibi of aka ɗauko slab kasan slab suka rufe suka dinga katafila da haƙoran suke dukan kabar tana ramin ɗinsa don ya zama slab yadda kasan bayan wurin nake cewa masu sana'ar ba wata ƙima ba ce nake fahimta suke da ita na kuma sake ganin irin wannan binne gawan a wata jiya ana ce mata new jersey kusa da new york kenan sunansu undertakers ba su da wata kima ta musamman da take so ka sai da muka zo za wani ga wani bawan Allah ya mutu tun 2014 na kai masa ziyara a unguwar Bronx a New York kafin 2015 bara ya rasu sun je sun binne shi irin wannan binnewar da muka tafi binne gawa wannan karo bara 2015 ashe ta kan gawarsa muka bi aka tattake shi ba ma sani ba sai da aka je ofis na undertakers masu kalawa da bin gawa da wata ba america ta ce iya this is the number of his grave ta ɗauko ta namba aka gane muka ce la to ya tsaye muke akan shi sunan shi alhaji hussein la ilaha illallah ka so ka mutu anan ai ba za ka so ba ba ina cewa ko ina haka bane wasu jihohin irin su michigan ba a samun haka amma nan abin da na gani so masu wannan sana'ar ba wata kima ba ce ke na faɗi wannan saboda sun ce li'anna shay'a bi shay'i ka. magana ke da magana sai a zo a ce to shikenan wani sana'arsa tonan kabari sana'a ce ko ba sana'a ba ce sana'a ce mun sana'a ce kwarai kuwa domin mutum ya mutu a samu wanda zai tona kabari ya sha wahala ya gwada tsayinsa daidai yadda ya dace a shi a gidansa na ƙarshe ko an ce gidansa na ƙarshe daga duniya da wasu malamai suna cewa kiran kabari gidan ƙarshe kusan ma zai iya zamantowa ridda wari akwai ilhadi ciki you have to be careful an gane ko so gidansa wanda ya bar duniya ya shiga zafo in ya zamanto aikinsa kenan kenan ai akwai ma'unatul kabar malamai sai magana akai Ɗawainiyar binne mutum ma'una da attajihiz in ku har haka ne to a biya shi aikinsa na melefi amma ina son gaya maka ne ba sana'a bace da mutane ke gani da ke da wani muhimmanci ko da amma kuma shi ne sana'a ne matuƙar muhimmanci domin ka mutu abin ne ka ba ƙaramin abu bane sun to fa akbarahu wasu na ganin kawai kyansa dai a ce ana yin sa ne voluntarily ma'ana don kar karka bukaci kuɗi a wurin saboda yanayin yanayin tausayi ne a tunan na ba da lokaci na da ƙwarewata da iyawata babu laifi a ce an biya mutum amma in ka yi bisa kyauta za ka huwa al-aula wal laka wallahu ta'ala a'lamu alamun tawfiq ah a malala saka da alheri ah, ni ina ganin jama'a musulmi wannan gwamnati ba ta cancanci ragi ba in dawo kan wannan magana abinda ta cancanta shi ne yin addu'a mu daje mun ta addu'a mu roƙa musu nasara mu roƙi zaman lafiya jami'an mu da suke fafakawa da miyagu su mu ci gaba da yi masu addu'a mana roƙon Allah ya ba su nasara amma ba la'antan gwamnati ba zagin shugabanni da tsine ma shugabanni da yi masu mugayen addu'a a ƙida ne na 'yan shi'a mu a ƙidan ahalus suna da jama'a shugabanni ba a tsine masu ba a musu mugayen addu'a addu'a ke musu na alkhairi a gurguje tun da lokaci ya yi nisa ga lokacin sallah mu muna ganin wannan gwamnati ko share shi nan sai muna ta gama ba sai mana komi ba sai share shi'a to ta yi mana aiki saboda mai ne a musulunci ba shi da makiya ba shi da 'yan adawa da suka 'yan shi'a yahudu da nasara sharrinsu bai kai sharrin 'yan shi'a ba sai wannan gwamnati ta share su to mu ta yi mana aiki da ba wani ba wata gwamnati da sai aikin bai kai ta kuma kakkai zamanin wannan hushi na burtai ne na sojoji a hushi ne daga Allah Allah suka hutata a kan ragin bayan Allah da tsine ma bayan Allah da kafisa bayan Allah amma aka yi musu talala na wajen shekara talatin ko sa su ba a a sai karuwa suke da suka kai da suka sai ainihin iya karfin su sai ubangiji ya share kawai burtai sanadi ne amma Allah ne aka hufata ka lura da kyau hatta itan da ke wurin sarilin don an sha inuwanta an zagi habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar wanda a wannan al'umma من كتيبة من ظنك صلى الله عليه وسلم باودع يجي درجة أبو بكر باقول لي كفى درجة أبو بكر ثانية ثمانية إذ ما صلى قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وبن جديد كان شيء كلا تفحاب صحاب من ظن الله صلى الله عليه وسلم كي كتيبة لا تقومي با ككافر ساشي كتيني مشي كما إذا راجن سإبادة الله يكالك بغير الله ya kamata ku mutanen gelle su ku sami ashe yin addini na ƙarya bauta ma addini da ƙarya Allah sai ya wulakanta mutuntun duniya kuma bai tadda azaba a kiyama in bai tuba ba saboda mu riƙe gaskiya mu tsaya kan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba ma addinin musulunci duk abin da ya saba ma sunna ya zan ba mu a ciki domin wannan rayuwa mu kare lafiya mu mutu mu tabda rahaman ubangiji muddin zaka bauta ma Allah da ƙarya da bid'a da shirki da zakin sahabbai to tun duniya ashe Allah sai ya wulakantar da kai ballan sana kiyama wannan ya kamata mu koyi wannan darasi daga share wa'annan mutane kuma muna godiya ga Allah da ya sa bai shafi wani mutumin da bai ji ba bai gani ba kamar da muka sani kamar da muka sha jin labari a gelle ba wanda aka taba ka dai kun gudun hijira ne na kwana biyu <laughs> wani kwana uku wasu ma suna nan a cikin gelle amma ba ta shafi kowa ba ta tsaya a kansu ne su kadai an ce sai wani almajiri da ya zo gittawa su da suka jawo ruwa su ruwa ya kare a kansu sadaka mu gode ma Allah kuma mu abin da muke fahimta yan uwantaka zumunta a addini a aƙida ba jini ba la ta ji yuminuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sarka musulunci aƙida ne ba addini musulunci a aƙida ne ba jinin wane jinin wane shi ne musulunci ba ina abu dalib eh yana wuta sau da kan mu yanzu mu gode ma Allah mu tsaya a sunna mu kuma haɗa kai mu so junan mu mu ahlus sunna wani bambance bambance wani fada da juna wani hassada wani keta wani mugunta wani gaba ya mu ya mu ya fita kuma muna godiya ga Allah da Allah ya ba malam lokaci ya zo ya karantar da mu darasi mai tsada wallahi ko kwara uku nan ya tsaya muka ɗauka muka rike ya ishe mu ballantana an kai mu biyar malam muna bin ka bakin bakwai kenan ya an kai shida kun ɗauke min hankali ban ji na shidan ba saboda ina ganin ba a yarda a tashi a na shida ba ni ko ina ganin ni ne shugaba na ya tsayarwa na shidan na menene na shidan an ɗauki hankali na akan cewa ba a yadda ba sai an gama bayan isu jifari kyau ba ita ce ta gida jazakum Allah khaira wa assalamu alaikum mala Allah ta kama da alkhairi eh, assalamu alaikum tambaya na karshe wanda zai biyo bayan shi sanarwa ne shine maganan yan sintir da aka magana Allah gafarta malam game da ayyukan nasu da kuma da jama'a wasu ke kyamar su ba su shiga ciki ito idan ka ɗauki tarihin safan ibn al-ma'attal al-muradi ka iya cewa idza kunta turidu an an tu'arrikh wa tu'assil yani lil amal al-is'afi in kana son ka ambaci tarihin aikin agaji ko sintiri wannan sahabi zai zo maka a zuci safan dan mu'attal al-muradi domin tarihin shi ne ya samar da irin wannan tafiyar in aka fita yaki yakan tsaya a baya la'alla ko akwai wanda ya gamu da kasawa ko ya manta wani abu ko ya gamu da tasgaro cikin tafiya sai ba shi agaji da taimako yana kuma kai kawo yana sa ido sannan kuma a cikin sunan abi dawuda ga hadisi nan tabbatacce abu dawuda sai da ya babi hukuncin mutum ya yi sallah da jini a jikinsa ai hadisi ya ko. da aka je yaƙi wani kafiri tun da an sami galaba kansu sai zama bai ji daɗi ba sai ya ce ni kuwa sai na ɗaufansa kan muhammad da mutanensa annabi sallallahu alaihi suka je suka kwana a wani wuri ya sa mutane biyu su yi gadi ai sun jari ne ai ɗaya mutumin makka ne ɗaya kuma madani ne saboda haka suna gadi annabi cewa zai mana gadi cikin dare suka ce mu ya rasulullah suka miƙe suna mai gadi suna mai sintiri suna mai sa ido suna ne ba da kariya ilai ko sai wannan kafirin sai taho wannan sansanin to lokacin da suke wannan sai ɗai ce wani na fara jin bacci barin ɗan rintsa to wanda yake tsaye shirce wancan kafirin da ya zo da ya tabbatar nan ne sansanin manzana salama sai cilla kibiya mai dafi ta samu wannan sabin yana sallah jini na ta zuba wallahi ko motsawa bai ba ya ci gaba da sallar shi sai da abin ya yi tsanani tukun sai ta da wanda ke kwanci ya ce ya ya mai ci ai gudu nake kada abin da ya ya katsa yin sallata kaji man gwara za mutanen manzan Allah waɗannan su zaka zage su waɗannan mutane kai a soto mai mahallin shahid kaga duk wanda zai baka tarihin ainihin wannan aiki na alkhairi tare da ba muna cewa yan mu ne irin su bane la shattana bainahum wa bainahum amma dai fatashabbahu in lam takunu mithluhum in tashabbaha bil kirami mai salahu Da haka aikin nan na sintiri in ya tara sharuɗa kamar guda biyar ya kamata a yi farin ciki da shi da farko dai gino akan yi ma Allah aiki na biyu ba wai neman abin duniya kake yin ba na uku kai shi bisa ilimi ba da jahilci ba sannan ka zama to mai haƙuri ba mai zagi da faɗa kowa ka kici da shi sannan na biyar abu ne muhimmi ya zama sunna ita ce jagoranka in ka tara waɗannan to ni'ima santare in ko ba haka ba ya zama santaro to muna fata 'yan sintirinmu da suke wannan aiki Allah ya kara muku albarka kuma laifi ne jama'a su kyamace su mutumin da zai ce da Allah shigo wuri kaza a ka tsaya suna sa ido tabbatar da security wajen aiki na ibada wannan bai kamata ka kyamace shi ba ya kamata ne ka je ka sajjala sunan kama a yi da kai saboda aikin alkhairi ne ina fata dukkan ayyukan mu na alkhairi Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya fi mana ah, malam Allah ya kara maka jagoranci da lafiya da kuma hazaka da ci gaba da jagorantar al'umma kuma ina kara jaddada godiya ga Allah kan dauki da Allah ya kawo mu wannan unguwa ta gille su da zariya gaba da kuma al'umma musulmi kamar da sarkin Kano ya faɗa ne sarkin kano ya yi wannan magana sunusi a cewa wannan ƙasa ƙasa ce ta ahalus sunna kun ji shi a rediyo sarkin kano sun har yake cewa ba kuma za mu lamunce mazagin sahabai ba haɗe yana cewa a ah, yau ka sani daga cikin ma dalilin bala'o'inmu an zage su kowa ja baki ya yi shiro saboda ka wannan ba ƙaramin musiba ba ne ba ƙaramin fitina ba ne tashin hankali ne ai alhassil bagadi yana cewa wanda ka ji ya soke sahabbai to ka tabbata zindiki ne haka abu zo an razi ya faɗa zindiki ne an gane imamu na malik kuma yana cewa so suke su zagi annabi shi kansa sai suka fake da sahabbansa ba sun zagin ba sun zagi zagi na aisha ba karanta rubuce-rubuce na ainihin na al jaza'i me yake cewa cewa ainihin a billah magana ta yi nauyi ta yi nauyi ba zan iya faɗinta ba don ka san mutanen nan ba musulmi bane ƙarya ne maguzanci ka ƴan uwa matasa musamman kuma da hankali rudan ƴaƴan mutane da auren dadaro na daga cikin babban fitina da jawo su to sai dai Allah ta'ala ya yi yakin ba don halin mu ba na tabbata magana da mallam ya faɗa ba fishin burutai bane allan aka taɓa tare da ya lamunce maka na tsawon lokaci ko ka yi hankali ƙi hankalta to ga abin da ya kasance kaɗan ma kenan taɓa sahabbai ba zai yi ka taɓa ka zauna lafiya ba saboda amma maganin a tashi a yi karatu a nemi ilimi a nemi sunna a lazinci malamin sunna kar ka yadda ka yi abu da ka wannan ita ce shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi Allah ya waffaƙa mu zuwa ga abin da ke daidai alhamdulillah mun kawo ƙarshe ta sanarwa guda biyu na ɗaya maganan karatun da mana yake a can kano an ba da lambar namba wanda ke neman fom da siyan fom da rajista dubu ɗaya sai a tuntubi malam yakub harun a falla dan ga nama wayar za mu bari a wurin liman amal abubakar sai a lima waɗanda da ke nesa da suka rubuto cewa sai an ba da taskiya daga shugaba to ya ce in za ka wurin shi don taskiya ka zo da takardun makarantar ka sanya sa a na kai makaranta kafin ya sa maka hannu ka tafi kano insha Allah ah, na biyun na karshe shine akwai hudu ba da malam yayi a Amerika na sallan juma'a wanda ke da bukata sun kawo sai a je a duba akwai kuma da'awar izala a Africa international conference na izala ga sunan dai duk wanda ke da bukata ah, masu kasan suna na zaune ah, muna fata Allah